الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم الخميس 27 رمضان watan Ramadan shekara ta 1438 wanda ya daidai da 21 ga watan 6 shekara ta 2017 da izinin Allah za mu tashi aya ta 71 a cikin suratu maryam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على رب ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا نعم الله سبحانه وتعالى yana magana game عينيهم ainihin bi ta wanda a ayar da ta akwai ayoyin da suka gabata Allah ce fara ka lana shirannahum wa shayatin thumma hun haula jahannama jithiya lalle sai mun zo da su ainihin wajejen wutar jahannama jithiyan a durkushe to Allah subhanahu ala ce wa in minkum babu wani daga gare ku illa duha sai ya gangara ta wa in minkum babu wani daga gare ku illa duha sai ya shige ta kana ala rabbika hatman maqdiya kana hadal hukmu wannan hukunci da Allah yi kana ya zama hatman wajibi ne maqdiyan abun hukuntawa ala rabbika ga ubangijinka ubangijinka ya yanke hukunci sai an gangara ta kan wuta to suwaye za su gangara ta kan wuta wannan ne abin da aka yi magana ainihin akai wasu ce kafirai ake nufi za su bi ta kan wutar wasu ce a'a muminai su ma za su bi ta kai amma ba za su ji abin da kafirai suke ji ba ba za su ji la yasma'una hasisaha fahim fi mashtahad an fi so khalidu ba za su ji zafin wutar jahannama ba za su wuce amma ba za su ji ba to wannan shi ne ya jawo aka yi ta magana sanan yaya gangarawa take duk za mu ga maganganun da malamai suka yi game da wannan ce sun manu na jillazi na taƙau idan an gangara ta kan wutan kowa da kowa sun manu na jillazi na taƙau sai mu tsallakar da waɗanda suke masu tsoron allah kenan su ba za su haɗa ba wa nazaru zalimina mu ba zalimai su ne wanda suka cuci kansu ko da kafurci ko da saɓan Allah jithiyan suna masu durƙuso fiha a cikinta da za su zame ainihin su haɗa cikin wutar wannan ya nuna mana lallai kowa zai bi ta kan wuta kowa zai bi ta kan wuta a magana ɗaya daga cikin maganganun malamai kamar inda suleiman bin murra ya ce aka ce ice ya dukuluna ha jami'an duk za su shige ta baki ne wurud wa ahuwa bi asbu'aihi ila ya sa hannunsa a dan yatsansa a kunninsa haka inda ka ga haka da haka kowa sai ya shiga ta cikin wutar jahannam wa ƙara sun mata illam yakun illam sami ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam ce kunnuwan na sun zama kurame in har ba na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la baqa barrun wala fajirun illa da hala babu wani babu wani na mutum na kwarai ko fajiri sai ya shiga ta kan wutar jahannam fa alal ala almu'mini bardan wa salama sai ta zama sanyi kuma mai aminci ga mumin. kama kanatin naro ala ibrahim kamar yadda wuta ta zama ga annabi ibrahim hatta inna lin darijan min bardihim har wuta za ta zama tana da rugugi na sanyin ainihin wato sanyin muminai da suke wuce ta kai ne inda sanyi yake busa lokacin sanyi din nan to haka sanyin haka za ta zama sanyi ga mu'minai tana wannan ƙara irin da sanyi ɗin sun mai najillahu lalzinar taqaw Allah ya tsere da waɗanda suke masu tsoron Allah wannan ainihin ɗaya daga cikin ra'ayuka ke Hassan al basari ya karɓar da sanadin sa zuwa Khalid bin ce yace a ahlul jannati ba'ada ma dakhalul jannata alam ya rabbuna al na 'ala da 'yan aljanna za su ga za su faɗa a junansu su ce ah ba Allah ya mana alƙawarin sai mun mutu kan wuta ba wa in minkum illa wariduha qala qad maradtum alaiha wa hiya khamida ai kun wuce ta kai Allah ya buta muku da zafinta ba ku ji ba lokacin da kuka wuce ainihin ta kanta haka na Abdurrazzaq ya rawaito da sanadin sa zuwa Abi Hazim yace qala Abdullah bin Warwaha wadi an ra'sahu fi hijri imra'atihi ya ɗora kan ainihin wato kansa a ainihin cinyar matarsa yana lokacin baya baya jin daɗi fabakat imaratu fabaka sai ya kuka fabakat imaratu matarsa ma sai ta kuka ya ɗora cinyarsa a kan matarsa watakila ma suna cikin magana ne ko wani abu makamancin wannan sai kuma ya kuka ita ma matar sai ta kuka ƙala ma yubkiki ita to me yasa ki kuka qalat ra'aituka tabki fa bakaitu <laughs> tace daga kana kuka ni ma shine sai ne kuka qala inni zakar qawla ƙaunar azza wa jal ita abin da sa kika ga nayi kuka wallahi na tuna faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yace wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku sai ya gangara ta kan wuta fala adri an ju minha amla to ban sani ba an ce za mu gangara ta ta to in mun gara za mu samu tsallakewa ko haɗawa ciki zami to wannan shi ne abin da ya taya min da hankali kika ga ainihin ina yin kuka to wato ba gangara ba to tsallakawa za a tsallaka sannan da ya ce ko ƙarshen ayar da ya ce su nuna jillazi na taƙau to kana cikin wanda za su tsallake ɗin shi ne abin duba jarir ya rawaito da sanadin sai da abu isa ce kana abu maisara iza awa ila firashihi abu maisara ya kasance idan ya taro zuwa shimfidarsa qala yana cewa ya laita ummi lam talidni ina ma mahaifiyata ba ta haife ni thumma yabki sannan ya kuka fa qila lahu ma yabkika ya abu maisara yace me yake sa ka kuka abu maisara qala ukhbirna anna wariduha an gaya mana za mu bi ta kan wuta amma walam nukhbar anna sadiruna anha amma ba a gaya mana cewa ainihin za mu ainihin wuce ta kanta ko za mu tsallake ba an gaya mana gangarawa to amma tsallakewa fa mu wuce wannan ba gaya mana an ce da wa in minkum illa wariduha ba ce wa in minkum illa mujziha ba ba ce kowa sai ya tsallake ba to wai yana cikin wanda za su tsallake din shi abin da yake sa shi kuka haka na asa abdullahi mubarak karwa daga hasan al ya yace qala rajulul akhi hal ataka anna waridun nar labari ya zo ma cewa zamu gangara ta kan wuta qala na'am yace kwarai kwa qala hal ataka anna sajirun anha to kuma labari ya zo ma cewa zamu tsallake ta qala la yace qala fa fima dhahik ce to in haka ne ina muka ga ta dariya in za mu gangara an gaya mana lalle sai mun bi ta kanta amma ba ya gaya mana lalle za mu tsallake ba yace ce fafi ma to to kuma dariyan me muke a wannan duniya qala fa ma ru'ya dahikan hatta lahika Allah billah tun daga nan ba sake ganin sai yana kyakyata dariya ba har ya koma zuwa ga ubangiji abdulrazak shima ma ya fitar da sanadin sa zuwa ainihin nafi al'adarak a kala bin abbas ibn abdullahi dan abbas ya ce al'urudu addukul فقال نافي لا فقر ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون وردوا وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أو ورد هو أم لا أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك فضحكنا شما عبد الله بن عباس ددي أبن ديك دوبا وكنا الله يقع ديك فرياتي إنكم وما تعبدون من دون الله حساب جهنم antum laha waridun za ku gangara waradu amla sun gangara ɗin ko ba su gangara ba ma'ana sun gangara sannan ce ya ƙadumu ƙaumahu yau malƙiyamati fa aura da nar shaiɗan zai ja mutanen sai gangara da su wuta a wirdun huwa amla gangarawa ne ko ba gangarawa ba ne kamar suna tattaunawa ne da shi to sai ce amma amma ana wa anta fasal nukula lalle mu da kai sai mun bi ta kanta duk wannan yana nuna mana lallai kowa zai mutu kan mutu a ra'ayin farko ke kowa da kowa ba mumini ba kafiri ba na kirki ba mai saban Allah kowa sai ya bi wannan hanyar da za a bi kuma ta kan wuta sirati ne wanda za a ɗora shi a kan doron wutar jihar wanda kamar yadda ya zo a nassin sirati hadisai da suka yi magana kan siradi wato dangane da wasu siriri ne kaman gashi ko siriri kamar gashi to haka za a bi kuma ainihin ta kansa sa'annan annabawa duk suna gefe ga wutar jahannaman tana ruruwa ga ana wucewa ta kai annabawa suna gefe ba abinda suke cewa illa Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sal kamar yadda anan ibn jarir shi ya zo da maganar yace as ala jahannama mithlu haddis sai anan ya ce kaifin takon bata murru tabaqatu kal wasu jama'a za su wuce kamar walqiya wa thaniyatu karrih wasu za su wuce kamar iska wa thalithatu ka ajwadil khayl wasu za su wuce kamar ingarman doki wa rabi'atu ka ajwadil baha'im wanzu za su wuce kamar rago mai karfi kaga ba zai kai doki ba sun mai murruna wal mala'ikatu yaquluna allahumma sallim sallim suna wucewa mala'iku suna allahumma sallim sallim allahumma sallim sallim to wannan ya nuna mana yanayin yadda mutane za su wuce ainihin akan wutar ke cewa ga inda wasu za su wuce wasu kamar walƙiya wasu kamar iska wasu kamar gudun doki ainihin da shawararsu a ɗaya riwayar ta abdullahi dan mas'ud yake cewa ridun nasu jami'an asira duk mutane za su hau sira wanda shi kuma yana kan wutar jahannama wa wuruduhum qiyamuhum hawla an-nar gangara su shine tsayuwar su a gefen wuta summa yazduruna an sirat bi amali sai su gangara ainihin gabanin sirat da gwargwadon ayyukansu kowa gwargwadon aikinsa wa minhum man yamurru mithlu al-barq wanda zai wuce kaman walqiya wa minhum man yamurru mithlu ar-rih wanda zai wuce kaman iska wa minhum man yamurru mithlu at-tayr wanda zai wuce kaman tsuntsu wa minhum man yamurru ka'ajwad al-khayl ka wanda zai wuce kaman wato mafi ingarman doki ka zai wuce ka'ajwad al-ibil kaman ingarman raƙumi wa minhum man rajul zai wuce kaman gudun mutum hatta inna akhirahum marra rajulun nuruhu ala mawdi ibhamihi ibhamai qadamaihi har na karshen su shine mutum da zai wuce hasken haskensa yana kan dan ainihin babban dan yatsinsa na kafarsa ya murru zai wuce bai ta kafa bihi sirat sirat ya kifa ya juya shi wa sirat ya kifa shi tana da haka da haka dai yana murginawa har ya samu ainihin wuce yace was-siratu harun madhallatun alayhi hiskun ka hiskil qital hafatahu mala'ikatun ma'ahum kalali wato a gefensa akwai mala'iku wanda suke akwai maruruwa sarƙoƙi tare da su min narin na wuta ya na bi hannas wannan maruruwan suna cafkar mutane a zuwa kuma ainihin ƙarshen hadisi wanda suke aikansu ya zama mai ya yi ƙasa bai zama ya yi nauyi ba da su ne za su haɗu dama kafirai ba a magana amma wanda yake daga cikin musulmi ma ayyukansu wanda yi ƙasa da su za a dinga cafka da wannan maruruwa ana cafka da wannan maruruwa ainihin ana jefa su a cikin wuta muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari akwai da dama wanda za su wuce da izinin allah tabaraka wa ta'ala ainihin ba za su hada ciki ba da dama daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda ayyukansu wanda sun dace tun a nan duniya wa manzo Allah sallallahu ya faɗi wasu daga ciki irin mutanen Badar irin mutanen Hudaybiya na'am irin wanda ainihin su guda uku suka riga su ƙanana guda uku suka riga su to duk sun zo a hadisi cewa waɗannan wuta ba za ta taɓa shafar su ba kenan kaga ba za su zama daga cikin za su zama cikin wanda za su haɗa Allah ya tsallakar da na ta ce su manu na lalzuna jillazi na ta sai mu tsallakar da waɗanda suke masu tsoron allah gane ko mu tsallakar da waɗanda suke masu tsoron allah daga cikin ainihin halittarsa wa nazaru zalimina mu bar azzalimai wanda suka cuci kansu da kafirci ko suka cuci kansu da saban allah lithiyan suna durƙusassu fiha a cikinta shine ne ya ce wasu fiha man saƙaɗa min al-kufari wal-usat wanda suke a ainihin kafirai da masu saman Allah za su haɗa a ciki zawil ma'asi ma ma'abota saman Allah bi hasbihim su ma da gwargwadon ayyukansu dajjallahu ta'ala al-mu'minina al na bi hasbi a'malihim Allah ya tserar da mu'minai da gwargwadon ayyukansu to su ma waɗancan haka za su haɗa gwargwadon ayyukansu wa jawazu ma'ala sirati wa sur'atihim bi qadri a'malihim allati kana fid dunya gudunsu a kan siraɗi da gaggawan tsallakewansu to da gwargwadon ayyukansu ne wanda suka yi a nan duniya suma yashfa'una fi ashabil kaba'ir min mumini sannan sai a ba kuma ainihin wanda suka cancanta daga annabawa da salihan bayi dama ceto ga waɗanda suke masu laifi inda da suka fada wuta yashfa'ul mala'ikatu wan nabiyuna wal mu'minun mala'iku su ceto annabawa su ceto muminai na kwarai su ceto kuri juna halkan kathiran sai su fitar da mutane masu yawa aka akalatumun nar wuta ta ci su illa darat wujuhim kawai sai kewayen fuskar su ne ya rage eh? wa hiya mawadi'u sujud gurin da yake sujada su ya rage da shi za su gane su sai su nemi ceto a basu su wa ikhrajum iyyahu minan nar bihasbi ma fi qulubihim min al-iman fitar da su kuma daga wuta waɗannan ɗin zai zama da gwargwadon abin da yake tare da su na daga imani bai yukhrijuna awwalan man kana fi qalbi mithqala dinari min iman da farko za su fitar da wanda akwai gwargwadon dinari na imani a cikin zuciyarsa kamar kewayen kwandala wanda yanzu babu ita ko <coughs> gwargwadon haka sai a duba imanin sa ya kai girman kwandala to sai a ce a fara fitar da irin wani. sun mallazi ya lai sanar wanda bai kai su ba wanda wata bai fi fucika ba imaninsa bai fi faɗin fucika ba sun mai yali sannan mai binsa a dawa wanda kuma bai kai girman fucikan ba sun mai yali sannan wanda bai ke binsa shi ma bai kai shi ba hatta yi khurujuna man kana fi qalbihi hatta yi khurujuna man kana fi qalbihi adna adna adna mithqala dharratin min iman har su da wanda yake akwai ƙasa ƙasa ƙasa da ƙwayar zarra na imani a cikin zuciyarsu in dai akwai ɗanɗarsu na imani ko bai kai zarra ba ko bai kai rabin zarra ba ko kwatan zarra ne to za a fitar da shi daga cikin wuta to amma washe sai an fitar da masu girman kwandala an fitar da masu girman fucika an fitar da wanda suke rabin fucika an fitar da wanda suke kwatan fucika ana towa tana towa kun san ƙwayar zara ko kamar a ce a buga gero ya fashe to an ƙwaya ɗaya daga ciki shine ƙwayar zara to har a zo kan wani to a zo ma wanda ya rabin wannan to kaga duk sai an sai an tafi an tafi ta kafin a zo wanda suke imanin sai ya zama shine na ƙarshen ƙarshe eh? sannan ne su za su za a fitar da su daga ƙarshe wannan ya nuna mana imani din da ake cewa a dinga kokarin dada shi yana da muhimmanci da bil bil amali wa yanqus bi nuqsaniya yana da duwa da dayo aika yana tawaya da tawayarta to kaga hatta a fitawa daga wuta sai an dubi matsayin imanin mutum wanda suke sun masu dama dama sai a fara fitar da sannan masu mun sannan masu mun sai ce wala yabqa fi nari illa man wajaba alaihi al-khulud sai zama ba wanda zai wanzu a wuta sai wanda dama dawwama ce ta kama shi a cikin wutan wanda ba ba ba wata hanya da za a fitar da shi to shi ne zai rage amma in dai akwai ɗarsu na imani tare da mutum ko kaka yake to za a samu wanda za su cece shi a fitar da shi daga cikin wuta وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا نعم نعم وإذا تتلى عليهم آياتنا idan aka karanta musu ayoyi mu bayyanatun halin kasancewa ayoyin bayyanannu ne a fili suke zahiratul dilalati mai mabayyana ya shiryawa ce bayyanatul hujjati mai mabayyana ya hujja ce wadihatul burhan mai bayyananniyar ainihin wato ainihin dalili ce aka yi musu bayani aka karanta musu na annahum yasudduna wa yu'riduna an dhalik za su zama suna kauda kai suna bijirewa gaban wannan to waya kulu da sai su ce na sai su faɗa anil ladina amanu ga wanda suka imani muftakhirina alaihim suna masu musu alfahari wa muhtajjina ala sihhati ma huma alaihi min ad suna kafa musu hujja akan cewa abin da suke kai shine daidai to shine yace qala alladhina kafaru lil ladina amanu kafare sai su gaya mu'minai ayyul ne khairum maqaman wani jama'u ne guda biyun nan suka fi maƙaman ainihin matsayi da daraja da girma namu jama'ar in ji su kenan ko ko na ku talakawan nan mafi ku bayi ne mafi yawanku talakawa ne eh? to da mu da ku da muke bin wannan addini da ku da kuka zo da wannan sabon addini su waye suka fi matsayi shugabanni masu dukiyar ƙasa masu daraja a ƙasa waye a cikin jama'a mu nan guda biyu suka fi yawa yanan sai musu al sai kafa musu hujja da me da matsayi shine gaskiya eh? a yawan dukiya shine gaskiya wa ahsanu nadiyan wane ne mafi kyawun nadiyan gurin zaman jama'a an zo majalisi an haɗa majalisinmu da naku wani majalisi ne mafi kyawu mafi matsayi mafi daraja naku wurin ayyuhan nas inda ba shimfiɗu masu daraja babu kayan alatu ba a kawo kayan abinci iri-iri ana ci a wannan majalisin koko namu da yake da kayan shimfiɗa masu daraja da kayan alatu da abinci iri-iri da ake saukewa ne ya fi ainihin kyawu kenan suna kafa musu hujja da cewa gurin zama ma hujja ne akan cewa su ne suke kan daidai amma wancan ba musulmi ko mumine da suke ba su da majalisi irin nasu to su ba akan daidai suke ba wannan a gurinsu shine hujja da zai nuna wane ne yake akan daidai wane ne ba akan daidai ba to wannan hujjar da suka kawo to hujja ce wacce take hujjatun dahidatun hujja ce wacce take da kusassiya ba ta da me ba ta da ƙarfi domin yawan jama'a ba shi ne yake nuna gaskiyar abin da ake kai ba yawan dukiya ba shi ba ne matsayi ba shi ba ne hakanan don kawai majalisi da za a zauna a sa kayan alatu ba shi yake nuna cewa wanda suke da wannan gurin su ne suke mai suke kan daidai ba kamar yadda zamanin yanzu ko wanda ana so a ja hankali sai a gyara guri a sa shimfiɗu na alfarma a sa eh, abubuwa na alatu da shauransu a guri wanda za a yi harka da shi ya zo yi gani sai ce e a wannan gurin da za a yi harka ne to kaga irin wancan da abin da jahiliya to shine ake so a nuna musu wannan ba hujja ba da Allah yake so ya gaya musu sai ce wa kam na qablahum min qarni da yawa muka halakar qablahum kafin su min na daga tsaraku wai zamanai hum ahsanu asafan sun fi su kayan alatu wari'iyan sun fi su kyan gani eh, a fuska sun fi su kyan gani da ƙira da ƙarfi kuma sun fi su kayan alatu sun fi su mazaunai sun fi su abubuwa amma kuma wannan bai hana mahalakar da su ba wannan bai nuna cewa su ne akan daidai ba don haka wannan bai hana aka halakar da su ba da Allah ya halakar da mutanen fir'auna mai ce kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'amatin kanu fiha fakihin wa awrathnaha qauman akhari yace ai mutanen fir'auna aka ji aka nitsar da su dinnan kam taraku min jannatin ai dewa suka bari na daga gonaki da rafuka masu kayan ainihin rafuka iri-iri kayan marmari iri-iri wa'iyun da idanuwar ruwa da suke bubbugo musu suna shan ruwa lafiyayye wa zuru'in da shukoki iri-iri wa maqamin da wurin zama gidaje majalisu <coughs> fada-fada karib masu girma wa na'amatin kanu fiha fakihin da ni'imomi da suke alfahari da ita eh, amma mai faru wa auratnaha qauman akharin su muka halakar da su muka gadawa da wasu mutane duk wannan abin da suka bari da haka ashe yawan eh, jama'a da kayan alatu da fada-fada da ainihin kayan ciye-ciye da za a ajiye a guri da duk wata nima da za a ɗauka ba shi ne yake nuna mutum yana kan gaskiya ba da yawa ma musamman mu a wannan zamanin namu wanda yake so ya cuta ai ma tare da irin wannan eh, in zai je kowannan sai ya samu mota zunguririya ta eh, in zai nuna yana da ofis ya samu gini-gini mai kyau mai daraja an zo an zuwa masa shimfiɗu na alfarma an ajiye saktariya an ajiye kwamfutoci an ajiye wane ne duk na mai din da ƙarya saboda a ƙarshe dama ƙaryar za a gina kuna haka yace duk wannan ba shi bane in don wannan ne ashe da waɗancan ba halakar da su shine Sheikh Muhammad Amin yake faɗa me yasa suka yi wa muminai waccan magana eh, suke gaya musu irin waccan magana cewa ayyul fariƙai ne khairul maqaman eh, yace ainihin wa antum ayyuna khairul maqam yace su ne musu alfahari da gidajen da suke zaune a ciki su ne guraren ainihin da suke zaune a ciki su ne musu alfahari da wannan ko kuma fada-fada da suka zauna a cikinta ko kayan alatu da aka tanada a cikin wannan duk su suke musu ainihin alfahari da su da yake a zahiru Famu ta ƙare wannan ba wai tambayar su kawai suke ba a eh, tambaya ce ta tabbatarwa suna so su taimaka ai mun fi ku kawai ba wai suna so su cewa su ba su ansa bane kamar suna ce musu mun fi ku kawai ba wani abu liyamilu bihi dha'afa'ul muslimin alladhina hum fi taqashshufin wa rathathati hay'atin ala an yaqulu antum khairun maqaman wa asanu nadiyan yace sun faɗi wannan dan su yi amfani ko su yi wasa da hankalin rauna na musulmi wanda suke cikin halin talauci da ainihin ragga da rashin wadata ta rayuwa zai ce a ba shakka ku ne kuka fi matsayi wanda yake mai daraja da kuma yawan jama'a da gurin zama wanda yake lafiye Zai ce to a takaice ne abin suke so su ƙurin sha su nuna khairun ma'aman wa ahsan da niyyar min ashabin nabi sallallahu wai su suka fi matsayi kuma suka fi tarin jama'a akan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa anna dhalika da huwa dalilun ala annahum ala haqq wai wannan shine dalilinsu da suke nuna cewa suna kan gaskiya wa annahu akramu ala Allah min almuslimin wai kuma wannan shi yake nuna su ne mafi girma a gurin Allah fiye da musulmi gane ko to yace ma fi tarhis wa shuruhi min anna su'alak bi ay bil ayati allati nadu bi sanadiha su'alun biha amma yumayyizu al-mushtarikin ai zuwa dai karshe yace to duk wannan dai ba shi bane yace wasdilalu hadha bi hadhin fil hayatid dunya ala azim yawmal qiyama kafa hujjarsu da wannan rabon su na duniya cewa shine kuma zai sa su zama su ne ma suke da rabo a lahira wa anna Allah ma a'lahum fid dunya illa li makanatihim indahu cewa kuma wannan wai abin da suke kai na duniya na matsayi da daraja da makami da kayan alatu Allah bai ba su shi ba sai dan suna da matsayi a gurinsa har gobe ma alkiyama wasu ta zalika kuma wai su suka cancanci wannan bisa khafati uqulin saboda raunin hankalinsu to sai Allah ya ba su ansa a wasu gurare da cewa a'a wannan ba shi bane zakar Allah ta'ala fi mawada min kitabi Allah ya ambaci irin wannan a wasu gurare a littafinsa ka kauli kamar faɗi sa ne cewa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa in lam yahtadu bihi fasayaquluna hadha ifkun qadim wai wato ainihin kafirai za su gaya muminai suna cewa da abin da muhammad yake kira zuwa gare shi alkhairi ne ai da ba su riga mu karɓar wannan alkhairin ba da ba su riga mu ansa kira ba domin mu ne muka fi su mu Allah ya fi so mu ga fi daraja a gurin Allah tunda ya ba mu matsayi a nan duniya kina a gurin sa ma mun fi su matsayi da a ce alheri ne abin da ya zo da shi ai da mu ne ma za mu riga su kira to wai zilam ya taru bihi fa sai yaqulu hadha tunda wai ba shirye a gare shi ba to cike na wannan abin da ƙarya ne ifkon ƙari wai tsohuwar karya ce tunda dai har Allah ya sa su ba su je sun karawa ba to wani abin wai ba na kirki ba haka nan Allah wata ala ya faɗa a wani gurin cewa wa zalika a fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a haula yamanna Allahu alaihim min bai alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin wai Allah ya fahimci shashin su da shashi don su ce haula manna Allahu manna Allahu alaihim min wai waɗannan Allah zai wa baiwa mu bai mana ba eh, ba mu fi su ba a gurin Allah ba ya za yi zaɓe su haye musu baiwar imani a ce inda imanin na gaskiya ne mu ba a mana ba duk wannan suna ganin wai matsayinsu shi ne ke nuna mai gaskiyarsu wannan duk ba haka ba shi sa Allah ya ba faɗa wani gurin ya ce wa qalu nanu akthara amwalan wa auladan wa ma nanu bi mu'azzabin mun fi su yawan dukiya mun fi su yawan haka ba za a yi mana azawa ba Allah ce sabu na annama nubidduhum yi min malin wa banin yusari lahum fil khairat man la suna ganin abin da muke ba su da dukiyar da ya'ya wai alkhairai ne muke gaggauta musu da su a man la yash'ur da musani sani ba istidraji ne muke musu mune musu shigo shigo ba zarfi ne sai sun gama shiga sai kuma a kama su da laifin su baki da wannan don haka bayanin da suka yi ba daidai ba ne Naka haka matsayin mutum a nan duniya ba shi yake nuna shi ne yake kan daidai ba dukiyarsa ba ita take nuna kan daidai mulki da Allah ya bashi ba shi yake nuna kan daidai a'a za a iya bashi mulki jaraba za a iya bashi dukiya jaraba za a iya bashi ƴaƴa jaraba Naka haka wannan ba su ne suke nuna me haka nan talauci mutum ba shi yake nuna ba akan gaskiya yake ba rashin tara mutane dan ba shi da mutane ba shi yake nuna ba akan daidai yake ba shine Allah ya ce wa kama halakana qablahum min qarn ai da muka halakar kafin su na daga tsarako hum ahsan sun bi su ahsanu athatan sun fi su ainihin kayan alatu din sun fi su wari'iyan sun fi su kyan gani da kira da matsayi duk sun fi su amma kuma muka halakar da su saboda ba akan daidai su kyau na'am قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا نعم no. Allah ce ƙulga ya musu man kana fi dalalati na'am وكم أهلكنا وكرن تاشوا طيب بسم الله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا نعم Allah ce ya musu man kana fi dalala wanda ya zama cikin bata tsakanin mu da ku falyamdud lahu rahmanu madda to Allah ya ƙara sai ya daɗe miƙar da shi a cikin ɓata ta hatta iza yi ma Aduna. har lokacin da za su ga abin da ake musu alkawari din in mal azaba ko azaba a nan duniya da za ta zo ta same su a same su da irin azabubun da aka yi waɗanda suka gabace su wai masa'a ko alƙiyama ta zo musu ba zato suna cikin wannan hargowa ɗin tasu to fa sai alamuna a nan ne za su san man huwa sharrun makanan wane ne mafi sharrin wuri ba sun ce su khairun makaman ba to a sannu za a san kuma man huwa sharrun makaman makanan waye mafi sharrin makanan wurin zama eh? idan anan sun magana makaman matsayi to a can kuma sai a sharrun makanan mafi sharrin wurin zama ita ce wuta waye sharrin wurin zama wa da ahu jundan waye ya fi raunin jundan rindina eh? sun ce nan wa ahsanu nadiyan mafi kyawun jama'a gurin zama da ake tara jama'a wai waye gurin zaman su yafi tarin jama'a to a can za su ga wa da'afu jindan waye mafi raunin kuma runduna wanda ba shi da wani wanda zai iya zuwa ya taimake shi to aka ce ma'ana bi ce ko dai ma'ana farko wacce muka fassara shi ne kamar addu'a ce hmm? cewa in abin da kuka faɗa haka ne cewa ku ne akan daidai matsayinku da yawan alatinku da yawan dukiyarku da yawan jama'a ku shi nuna kuna kan gaskiya to shikenan ku je man kana fi dalati wanda yake kan bata in haka ne wal yudullahu da ubangiji ya jash ta tafiya akan bata har sai alkiyama ta zo ko kuma azaba dai ta zo da farko ya ga musiba azaba ta sauka ko kuma a kyale shi sai azaba sai alkiyama ta zo bagatattar ba zato to sannan sai ya ga abin da ake gaya masa gaskiya ne ko ba gaskiya ma'ana ta biyu suka ce kamar yadda aka yi mubahala ne da yahudawa da nasara allah ya yi mubahala da yahuda ainihin da ya ce wa na hadu in za a za'amtum kuma auliya ulillahi min duni na fataman na wulmauta in kuntum sadiki ku waɗanda ku waɗannan ha yahudawa in kuna riya ku ne masoya Allah ba mu ba ku ne ayan Allah yan lelan Allah eh? har ma kuna cewa lan naru illa ayyaman ma'duda wuta ba za ta shafe ku sai yan wasu kwanaki kuna cewa na abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ayan Allah mu ne ababan san Allah to shikenan da wal mauta ku zo mu da ku a gani ku yi burin ku mutu yanzu in kuntum sadiqina idan da gaske kuke to kaga ba za su yi mubahala fito na fito wanda kuma ba za su taɓa yi ba ba za su taɓa burin mutuwa saboda sun san in suka yi din za su mutu nan take ko kuma yana kamar na nasara su kuma da aka yi mubahala da su da Allah su subhanahu wataala ce fa man ka fi min ba'di ma ja'ak fa qul ta'ala wa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma namtahil wa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin sun jayayya da kai a cikin alkur'ani dinnan da ka zo da shi bayan abin da zo mana daga sani suna ja da kai to faƙul ta'ala ku ce ku zo na do abu na ana kira yayan ba abu na kuma ku kira yayan wani sa ana ku kira matan wani sa ku kuma ku kira matan ku an fusa na kuma mu zo da kan? Ko an fusa ku kuma ku zo da kan? sun ba nafta ne sannan mi tsine ne ne ba nafta mi tsine ne ya fada ji Allah anatallahi alaihi sanya la'anta Allah akan makaryaci in dai da gaske ku zo mi wannan a fito a yi fito na fito to shine su ma nan sai aka ce to ulga ya musu man kana fi dalalati wanda ya zama a cikin bata tsakanin mu da ku to ku zo mi wannan abin nan mi wannan addu'a din falyam dullahu rahmanu banda ubangiji ya ci gaba da batar da shi ya tabata ya tabata har me har ko azaba ta zo masa a nan duniya ko kuma sai alkyama ta zo lokacin da babu ainihin gurin tsira kuma ya gane cewa abinda aka yi masa alkawari gaskiya ne to shi ne fassara ta biyu da aka yi wannan aya kul ainihin mun kana fi dalalat fal yamdullahu rahmanu ah, madda to wanda ne a ciki dai ya nuna cewa kamar abu ya kai ya kawo ne a takure an ja sun ja an ja sun ja to ko dai addu'ar aka yi ko kuma fito na fito din aka yi da su na ويزيد الله الذين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا to wayazidullahu alladhina hatadaw hudan wadancan su an ce su je Allah ya ta jan su tunda sun dage an kira an kira bayan su je a ta jansa a cikin bata amma wa yazidu Allahu alladhina hatadaw hudan alladhina hatadaw suka shirya yazidu Allahu hudan Allah ya kara musu shirya to kamar ciko ne na wancan mubahala wanda suke a cikin bata ga wancan ya same su wanda suke kokan shirya to Allah kuma ya ta kara musu shirya ya ta kara musu shirya ce wal baqiyatus salihat ragowar ainihin ayyuka wanda suke na kwarai khairun inda rabbika su suka ba nan ga ubangijinka tawaban a wajen lada wa khairun maraddan su ne mafifitan maraddan ainihin gurin komawa wai sakamakon da zai dawo da mutum ainihin da alkhairi wanda karshensa zai zama mai kyau to faɗin wa yazidullahu da hudan yana nuna me ashe ainihin shirya tana karuwa kamar maganar imani tunda shirya bangare ce ta imani tana karuwa tana karuwa da karuwar ilimi da karuwar aiki kamar dai imani da aka ce yana karuwa da karuwa ayyuka yana karuwa da karuwa ayyukan mutum mutum yana yin kaɗan sai zama yana yana jin farla ayyuka yana ƙara yana ji yana ƙara to imaninsa ne ainihin yake ƙaruwa. yau da kullum kamar hadisin al'imanu bid'un wa sittuna ko bid'un wa saba'una wanda duk sun zo bid'un wa saba'una shu'batan wa bid'un wa sittuna shu'batan alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaratul adha an tariq wa wal haya'u shu'batun min al iman idan mutum ya duba an magana 60 an magana 70 to idan a ce zai lissafa ayyukan kirki da yake sai ga kamar yana da talatin sai ƙara jin wasu sai ƙara ya ƙara jin wata ya ƙara ya ƙara jin wani aiki ya ƙara ya ƙara jin sai ga ya tafi arba'in kinan ya nuna imanin same yana da duwa yana da duwa amma yana da talatin nan wani lokaci ya zo na yin lissafi sai ga ina kiyamu lalle ai tun da azumi ya tafi na daina to ina dan ciyar wannan da ake yi ai tun da azumi ya wuce na daina na yi hizifinka na alkur'ani ai yanzu ka ai na ɗin jima ban yi ba kaga yanzu daga talatin ya dawo ashirin da bakwai eh, ina lissafin abubuwan da yake na alkhairi sai ga sun yi ashirin yanzu ya san cewa mai to imani kuma baya yake na yake baya baya yake gani ko na ka sai mutum ya dinga lissafa abubuwan da yake yasa aka ce ma kullum mu dinga lissafi eh? in dare yayi ka zauna ka lissafi me kai da rana eh? in waye in ka waye gari kai lissafi me kai da daddare to wannan shine zai dinga gwada ma imaninka yana karuwa ne ko kuwa yana yana raguwa ne imaninka karuwa yake ko raguwa ba za ka san haka ba sai da sai da lissafi kamar dan kasuwa ba zai san yana cin riba ko baya ci ba sai yana lissafi lokaci-lokaci yana duba uwar kuɗi yana duba riba sai gane riba kuma mai yawa ce ko 'yan kaɗan ce to haka nan ayyuka su ma sai da lissafi yau da kullum mutum yana yana duba shi sa aka gaya mana ainihin da daddare mu zauna mai nazari da safe mai nazari mai muka gabatar da daddare mai lissafi na kuskure mu gyara na tuba mu tuba na ainihin nadama kai mai nadama wanda ya kama kuma mun yi sakaci a ciki ya daɗe himma mu sa a rai cewa za mu yi himma za mu daɗa amma ba tare da wannan lissafin ba to ba za ka san cewa me kake yi sai batun baƙiyatu salihat wanda ya gabata dama mun ainihin karanta su aka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al'ali ali azim wannan suna daga me baqiyatu as-salih bal su aka fassara ma da baqiyatu as-salihat to a fadin sa wa khairun maraddan wato yace aqibatan wa maraddan ala sahibiha su baqiyatu as-salih mafi bikin abin da zai dawo da alkhairi ga mai yin su dawo ainihin da alkhairi ga mai yin su saboda me saboda wani hadisi da abdulrazak ya rawaito da sanadinsa har zuwa abu salama bin abdurrahman inda ya ce jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yomi fa akhadha udan yabisan fa hatta waraqatan thumma qala inna qawla la ilaha illa allah wallahu akbar wa subhanallah والحمد لله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح كما تحط ورق هذه الشجرة شجرة الريح خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن هن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة أبو سلمة بن عبد الرحمن شنيتي وترمز على صلى الله عليه وسلم yana zaune sai ya ɗan wani ɗan tsinke haka busasshe ko ɗan kirare kire haka da ce busasshe fa haɗa warakatan sai kaɗo wani ganye haka fa ƙala sai manzala ce inda ƙaula la ilaha illallah faɗin la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah ta hudu hataya tana kaɗe ayyukan kurakurai kama ta hudu waraƙa hadhihi shajaratin rih kamar inda iska take kaɗe ganyen wannan bishiya kaga ɗan kaɗan ya buga sai ga ganyaye sun haɗo ici to haka ainihin waɗannan faɗin la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah suke ainihin kaɗe kurakuran mutum an gane ko kamar yadda iska take kaɗe ganyen wannan bishiya sai manzala ya ce hudhunna ya abadarda ka riƙe su da kyau abu darda qabla an kawa bai na hunna kafin a tsare tsakaninka da su shi za a tsare tsakaninsa da su eh an ta zo yana so ya faɗa ma ba dama eh yayin da rai zo yana sama yana ƙasa yana sama yana ƙasa a ce ai ya ɗan numfasa eh eh da numfashi ya yi kamar yana can a ce a ai ya nisa to ina aka samu bakin magana a sanar can an jima kamar ya ɗauke sai a ji ya ɗan numfaso sai a ci ai da ragowa ana ɗan shishafa ruwa hmm? kalla iza balagati taraqi wa qila man raq wa manna annahu al-firaq wal taffati saq bi saq ila rabbika yawma idhin al to ina aka ga ta zikiri a wannan lokaci sai wanda Allah ya nufa sai wanda Allah ya nufa wanda Allah ya nufa wanda nufi ne na Allah wani yana numfasowa sai kaga ya faɗi wani abu da ba a ganin kamar ma zai iya faɗa akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu na eh, ɗorai